نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى yana mana bayani akan fawa'idul ko ina jin mun tsaya a ta biyar fa'ida ta biyar za mu tashi ta shida malam ya ce as-sadisatu ta shida daga cikin fawa'idul zikir fa'idodin zikiri annahu yunawwiru al-wajha wal qalba zikiri yana haskaka zuciya kuma yana haskaka fuska Allah ta'ala yana ba da haske a fuskar mutumin da ya kasance yana ambatansa sai fuskarsa ta zama tana cikin annuri hayyan wa maitan a lokacin da mutum yake da rai kuma bayan ya mutu fuskarsa ta rika haske shi yasa daga cikin alamatu husnul khatima akwai hasken fuska in mutum ya rasu a ga fuskarsa tana haske tana sheƙi tana annuri to daga cin abin da ke gadar da irin wannan hasken bayan mutum ya mutu akwai ambatan Allah ambatan Allah da waɗannan ma'anonin da aka sha ambata mana kada mutum ya riƙa dabaibaye zikirin Allah kawai ana nufin na baki a'a zikiri da ma'anarsa ta ko dai a sanau ala ko du'a'uhu ko ri'ayatu ahkamihi sannan a wajen as-sana'u alaihi din nan bil qalbi wal lisan yasa zikiri suka ce tanawalul arkan sannan wal lisan sannan wal jina wal duk ana yin zikiri a zuciya ana yin zikirin baki sannan ana zikirin gaɓoɓi tsara dokokin Allah zikiri ne sannan ambaci Allah da yabo a ambace shi da girmamawa a ambace shi ta hanyar istighfari nema ya gafarta ma mutum neman wani abu a wajensa duk zikiri ne to dukkan su waɗannan suna suna sa fuska ta haske wal qalba sannan kuma suna haskaka zuciya zuciyar mai ambatan Allah tana tana haskaka in zuciya ko ta haskaka sai ilimi ya shiga zuciyar da ba ta da haske to ilimi mai amfani ba zai shiga cikin ta ba sai a dade ana yi amma mutum ya gabe wani abun arziki ba saboda ba hasken zuciya Allah ya bamu as-sabi'a annahu yajlibu rizqa zikiri yana jawo arziki yana jawo arziki yana jawo arziki shi yasa ka ko bashi ake bin mutum akwai addu'ar da aka ce mutum yayi in ana bin ka bashi bashi yi ma mutum ka tutu to akwai addu'a ko kun yi shi akwai addu'a bashi mutum ya zama ya zama majiyuni hmm? irin galabatu daini din nan galabatu <laughs> daini inda kullum sai mutum ya da ya ji sallama sai sai shi ta ce zul daga ƙasa har kwakwalwar shi ba shi sala'i to zikiri na yi wannan akwai hadisai da suka zo wanda ƙararra suke bayani a kan eh, ambatan Allah na koran talauci wannan duk mafiyancin su basu inganta ba musamman wanda ake ayyana wata sura kamar suratul waqi'a suratul waqi'a tana hana talauci eh, cikin hadisan da ake kawo akwai wani da ya aurar da 'ya'yansa guda biyu aka ce mai kai musu ya ce ai na haddatan musu da suratul waqi'a za ko cokali bai kai musu ba in suka karanta suratul waki a kawai zai su ga kujeru a ɗaki in suka sake karanta sai su ga gado <laughs> to yin waɗannan duk ba su tabbata ba suna ɗaya daga cikin hadisan nuh aljami'a nuhun aljami'u abu isma wanda ya je ya ruwaito hadisan falallar sururi ya danganta su zuwa ga Ikirima. shi ya ce kuma Ikirima ya goito daga ibn abbas dogon hadisi ne kowace sura tun daga fatiha hannasi akwai falalarta kowace sura akwai falalarta tun daga fatiha hannasi lokacin da ya zo ya kirkiro wannan aka ce masa eh, ya aka yi da almajiran ikirima ba su da wannan riwaya daga ibnu abbasin sai kai shine shi ya ce wallahi ra'aytu an-nasa qad na'u 'anil qur'ani wa malu ila maghazi ibn ishaq wa fiqhi abi hanifa yace ai na ga mutane sun kau da kai sun yi nisa da qur'ani ne ba su karatun qur'ani sun koma kawai sai maghazi ibn ishaq suke karantawa littafin sira na al'imam ibn ishaq muhammad ibn ishaq shi kaɗai suke karantawa sannan da fikihun abu hanifa so saboda in dawo da su qur'ani shine sai na kirkiro waɗannan hadisan na ce annabi ya ce ga isnadi na ruwaito daga Ikirima, Ikirima kuma ya ruwaito daga Ibn abbas Ibn abbas kuma ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya inganta ko kwara ɗaya daga ciki to ba shi ake nufi ba irin daidai kun azkar kamar irin na bashin nan ashabi atamina fa'ida ta takwas annahu yaqsu dhakir al mahabata Lallai zikiri na tufatar da me yin sa me ambatan Allah to zikiri na jawo masa ya tufatar da shi al mahabata kwarjini kwarjini duk mutumin da yake ambaton Allah Allah zai sa kwarjini a fuskarsa da wuya wani ya iya kallon sa ya cin masa mutunci balle har ya lakatan mishi hanci zikiri na ambaton wannan shi za kaga ai daga ciki akwai addu'ar idan mutum idan khafa aduwan ko اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم اللهم إني أجعلك في نحورهم wa a'udhu bika min shururihim addu'a ce ta duk inda mutum zai shiga ya ji gaban shi na faduwa to ya tabbata a sunna sai wannan addu'a Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim ya Allah ina sanya ka a cikin kirazansu ko a wuyayensu ka sa su su zama sun ga haibata sun ga kwarjini na وأعوذ بك من شرورهم sannan sharrin su da suke niyyar su kulla min ya Allah ta'ala ka tsare ni daga shi lokacin al-Imam al-Hasan al-Basri ya kai shekara kusan 80 a duniya ya shiga wajen al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya je masa wa'azi mai zafi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce din nan kalimatu haqqi inda sultanin ja'ir ya je faffada masa ya masa wa'azi sosai hankalin mutane ya tashi aka ce shi kaɗai ya rage mana cikin baƙayar na. shi kaɗai muke gani ya tuno mana da sahabban annabi yau shi gayi nan shi ma je ya ja makan shi ke nan yau alhajjaji zai yanka shi ya shiga ya fito lafiya almajiransa bayan ya fito suka tambaye shi ya ce ai lokacin da zai shiga ya ce yi a ja'alu tafi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim kaga almahaba sannan wal halawata sannan kuma zikiri yana sanya ma me shi wani zaki a rayuwarsa mutum ya rika jin zakin rayuwa so da rayuwar nan tana da zaki tana da ɗaci tana da tana da ba tana tana da bauri ma in ka bi Allah sai ka samu zakinta ko ba ka da kuɗi wannan sannan kuma da haske ina zikiri na haifar da haske nadra na haifar da haske ga meyinsa za a gan shi yana da wani haske na musamman to duk wannan yana cin fa'idojin zikiri ta tara annahu أنه يورثه المحبة hiya هي روح zikiri yana gadar ma من ينسى المحبة soyayyar Allah allati hiya روح الإسلام wacce soyayya ita ce ruhin musulunci ka samu soyayya a wajen Allah bayan ka Allah ɗaya daga cikin magabata yana cewa laisatil mushkila fi an tuhibba Allah innamal fi an yuhibbaka Allah ba matsala ba ce ka ce kana son Allah za ka iya iddi'a'i ma ka ce kana san shi amma shin Allah na son ka yasa al da ita ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala bayan waɗannan fukafukan guda biyu na Alkaufu da arraja'u to almahabba na tsakiyarsu almahabba dole ka bauta ma Allah saboda kana son shi kana son Allah sannan kuma ka bauta masa dan kana fatan samun lada da aljannarsa sannan kuma ka bauta masa kana jin tsoron kai ya ƙona ka kai ya shigar da shi kai wuta waɗannan abubuwan guda uku su ake haɗawa mutum ya zama bawan Allah ya samu daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa kutubu rihaddi sannan kuma ita ce wannan soyayyar ita ce tushe ko kuma abin nan turke na rihaddi wanda addinin musulunci ke zagayawa a kai duk yadda za a ɗaura musulunci to soyayya ita ce wa madahu sa'adati wan najati kuma sannan sa'ada rabo da ake so a sama wan najati da tsira to soyayya ita ce take zagayawa a tsakaninsu in mutum na son Allah maɗaukacin sarki yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan soyayyan nan mun san al-Imam al-Qayyim a cikin littafin sa Madarijus Saliki yace al-mahabbatu la tuhaddu bi haddin wa hadduha wujuduha yace fa ta'rifuha la yaziduha illa khafa'an wa jafa'an in ka ce za ka yi tarifin me ake ce ma soyayya to sai dai ka ƙara rikitar da mutane kawai soyayya samuwa soyayya akwai soyayya eh akwai amma ba ta da tarifi yace in ma za a magana sai dai a magana kan abubuwa guda shidanta shurutuha da amaratuha sharuɗanta da alamominta kaga biyu ce ne sannan na ta'ijuha wa ha sannan kuma sai a wahi wa ha in za ka yi magana akan soya sai dai ka ɗauko waɗannan abubuwan guda shida amma a tambaye ka mahiyar mahabba sai ka ba ta wani tarifi ba a tarifinta ba ta definition soyayya ba ta definition soyayya ita ce a same ta in akwai ta to shi kenan fa hadduha wujuduha wa wujuduha hadduha in akwai ta to an samu tarifinta sai dai tana da alamomi tana da sharuɗa shar'ul mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyani fa idza da'aita fa idza da'aita mahabbatu menene fa idza da'aita lahu al mahabbata ma khilafika ma tuhibbu ma yuhibbu fa anta dhu buhtani أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك من إمكانه ka gani ko shi shartul mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyan sharadin wanda kake so shine ka dace da shi a abin da yake so kar ka saba masa amma fa idza da'aita lahu al mahabbata ma khilati kama yuhibbu fa anta zubuhu tani amma in kace kana son Allah amma kuma sai kana aikata abin da Allah zai so ko kuma kake abin da Allah ke so يتتوقع أن تذوبه تاني أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له كنا سمك ين مسو ينك سنن كتي كنا سنشي ها يجوانا بزي يوبا وكذا تجا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان sannan gaba da masoyansa ishe na sai ya take je yi to so da ka tana da shi to zikiri na haifar da wannan Allah zai so me yi wa kad ja'ala Allahu li kulli shay'in sababa hakika Allah ya sanya ma kowane abu sababi Allah baya yin abu haka kawai kowane abu na da sababi wa ja'ala sababal mahabbati dawama zikir Allah ta'ala ya sanya dalilin da zai sa ya soka shine mai dawamu zikir dawama wajen ambatansa in kana dawama wajen ambatansa to shi ce faman arada an yanala mahabbata Allah azza wa jalla duk wanda yake son ya samu soyayyar Allah mabuwayi da ɗaukaka had bi zikrihi to ya zama kullum furcinsa na ambatan Allah lahajarsa yaransa ya zama kawai ambatan Allah فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فإنه الدرس ذكري شيني درسي ya zama duk abin da za ka ya zama akwai ambatan Allah a cikin ambatan Allah ka ci wal muzakara kuma shine abin da za ka abita ya zama shine darasin ka kun ga nan fa malam yana mana wani sako ne ashe musulmi shi rayuwar shi ta karatu ce to kuma a karatun nan sai ka to zikiri sannan shine muzakarar ka abinda zaka ka rika tunasar da kanka kuma ka rika tunatar da yan uwanka kama annahu babul ilmi kaman kuma yadda zikiri shine kofar ilimi fal zikru babul mahabbati fal zikru babul mahabbati zikiri shine kofar soyayya wa shari'uha al a'zamu kuma shine titinta mafi girma wa siratu hal aqwam kuma shine hanyar ta wacce take al-aqwam wacce take miƙaƙƙiya. saboda da ambatan Allah ake samun soyayyar Allah wanda ya yawaita ambatan Allah Allah madaukakin sarki zai so shi al-ashira ta goma annahu yurisuhu al-muraqabata zikiri na haifar ma da mai yinsa muraƙaba muraƙaba shine dakon shi shi ne mutum ya riƙa ji a ransa cewa Allah ta'ala yana nan yana kallon abin da yake yi so da ba zai samu wani lungu ya saba ma Allah ba so da kullum yana cin ambatan Allah yana cikin tuna Allah al imamul ghazali a cikin Ihya Ulumuddin yayi maka yayi mana bayanin yadda mutum zai fahimci yadda ake son muraqaba yace muraqaba kamar misalin mutum ne ya buɗe ma wani shago shi kenan da ya buɗe masa shago ya zuba masa kuɗi ya zuba kaya aka yi lissafi an san ko nawa ne sai ya ɗauko shi ya ce to gashi ka zauna a shagon nan sannan shi kuma yana nan lokaci bayan lokaci yana kallon me yake yi sannan kuma ya sa masa 'yan gadi a layi su ga me yake yi Kannin hmm? budurwoshi suna zuwa ya ɗauki biskit mai tsada ya ba su Eh? ita ma takan ɗan zo wani zubin ya haɗa mata ya cika mata bakan leda da kaya duk ana nan ana kallon shi kaga shi ne sai al-Imam ghazali sai ce to Fadalikal mughabata wannan shine mughabata kullawar da aka yi kullawar mughabata ce na an kulla alaka to mutum ya kulla zuciyarsa alaka da Allah ta'ala matakin farko kenan na muraqaba to daga nan bayan wannan murabata an kulla murabata to daga nan kuma sai a rika kula da shi ana masa mulahaza al-mulahaza ana kallon ne yake yi in an ce mulahaza shine a rika tsinkaye ana tsokacin ne kake yi ko da baka san ana yi ba shine mulahaza sannan daga nan sai muhasaba bayan watanni sai a ce to bari a zo a duba shagon a fitar da uwar kuɗi nawa aka zuba sannan kuma dama a wannan murabata yana tsammanin riba ko ana yi ne lil murabaha to shi nan. to daga muhasaban nan ne to fa sai abu ya zo ko dai mumadaha ko mu'ataba ko mu'aqaba ba na ba na hudu daha an zuba miliyan ɗaya yanzu kawai sai aka ga bayan wani lokaci sai aka ga an ci ribar dubu ɗari biyar wannan riba rabin kuɗi sai me kenan sai mu ma daha ba zai san lokacin da zai ungume shi bai samu ya albarka ko mu ma daha kenan shi kenan sai aka duba miliyan ɗaya aka zuba shi kenan sai aka tarar da ai miliyan ɗaya dai ta fito cif kila da naira hamsin <laughs> to kaga mu'ataba ko mu'ataba za a yi kila a nan mu'ataba za a yi abin da ake tsammani ba a sama ba amma dai kuɗi ya fito la alaihi wa lalahu ke kenan to sai aka zo kuma sai aka ga kuɗi fa ya kuma dubu ɗari takwas <laughs> kaga sai me kenan sai mu'aqaba sai nan sanda ko ba sai a kira mai ɗan sanda ba kaga ce ba. to haka al-imam al Allah ya ji kansa ya ce haka ake son mutum ya kulla alaƙarsa da zuciyarsa da Allah ya riƙa jin Allah subhanahu ta'ala yana tsinkayen ayyukansa kamar yadda mai shagon nan yake tsinkayar ɗan tsaron shagon nan kuma sannan ya rika jin akwai yawmul muhasaba wa ba'da muhasaba imma mumadaha wa imma mu'ataba wa imma mu'aqaba ɗayan ukun nan ya faru to mutum ne wannan to shine muraqaba to zikiri na ba mutum wannan mutum kullum zai rika jin haka domin kai da kake ambatan Allah kullum kullum cikin ambatan Allah kake wanda kai zunubi kai istighfari mutum ya zunubi ya istighfar istighfarin nan kuma aka sama mutum shi a rayuwa akwai al-istighfarul mutlaq eh, akwai al-mutlaq akwai istighfari mutlaqi wanda bai da adadi kawai da mutum ya zauna nan istighfar ga nan in za a tashi waje kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga wanda ake yi na duburar salawatin mafruza adbarar salawatin fuhuba bayan an gama sallolin farillai an sarfirullah uku ko tun daga asubahi har isha'i ga sayyidul istighfar da ake yi tsaka bayan asubahi da kuma bayan la'asar duk waɗannan ƙofofi ne na tuna Allah kaga ba zikiri ke ba da wannan na'am hatta yudkhilahu fi babil ihsan kun gani to dama muraqaba haɗe suke da ihsani daga muraqaba idan mutum ya rika jin wannan a ransa to shikenan sai ya kai matsayin mai an ta'budallaha ka annaka tarahu shi yasa malamai suke cewa shi shi ita muraqaba makami ne amma ihsan hal ne al-maqamat hiya allati tunkiju idan kai ka samu makamat da kanka kake neman makamat idan ka samu makamat to sai kai zuwa ga sai kai zuwa ga ahwal sai Allah ya baka hal al-imam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa bayani kan wannan sosai haka almajirin salman al-qayyim a cikin madarijus sadikin shi ma yi bayani akan ahwal da makamat sosai fahimtar su yana da kyau sosai na'am to idan mutum ya samu muraqaba zikiri zai bashi muraqaba idan yana muraqaba sai Allah ta'ala ya bashi kyautar ihsani inna Allah abinna inna Allah ma alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun fa ya'budu Allah ka'annahu yarahu sai bauta ma Allah kaman yana ganin Allah wala sabila lil ghafil an zikri ila maqamil ihsani shi ba wanda zai kai ya samu matsayin nan na ihsani idan mutum ya zama ga falalle ne game da ambatan Allah ya kira shi da makami nan ya kira shi da makami ne ta jawuzan wani zubin akan yi itlaqin ahwal akan maqamat wani zubin maqamat akan ahwal shi yasa ya ce da insha kama la sabila lil qa'id ila al wusul ila al bayt kaman yadda mutumin da ya zauna ai ba zai kai gida ba an tashi nan sai mutum ya zauna a nan wajen kawai ya dirshan ya zauna a nan waje ce shi a zaunan ne yake son ya tafi gida ba zai tashi ya tafi ba amma kuma gida yake son ya tafi yana zaune sai ya ce in ganna a gida ma in ganna a gida ka kaga na ko kawai hukuncin shi kenan za a kulla makaranta a ce to lafiya sai a kirawo a yi waya gidansu a zo a tafi da shi akwai damuwa to Allah shi kyauta to wannan nan ma wasu daga ciki kenan sun san na ce muku guda tamanin ya kawo a nan ba yanzu muna na sha za mu tashi fa'ida ta sha ɗaya a cikin tamanin ɗin nan hmm? <laughs> akwai tafiya ko? Allah shi ke mu